babanka ya umarce ka da wani abu zan kai wasu kace kaga wannan na karshen kasa ke ko kace kash ce asha ma'ana duk ka nuna me kosawa damuwa to wannan ma ba a yadda ba kai wa mahaifi kaga ba a yi maganar duka ba ba a yi maganar zagi ba ba ce ba karka zage su ba ce ba karka dake su amma an ce karka ce da su saboda me ka'ida ita ce idan an hana ka abu karami fa kullu ma huwa akbaru minhu min babi aula amma idan an hana ka abu babba fa hal yalzamu minhu annaka manhiyun mimma huwa asghar min la hana ka babba baya nuna hana ka me amma hana ka karami na nuna hana ka me babba ke to wannan shine abinda suke cewa alqiyasu fi ma'anan nas Alkiyasu, wato wani ya zo ya ce dukan iyaye haramun da suke musulunci sai ce kana da nasi ce ba da nasi kiyasi ne me ya kiyasinka? ka ce na yi kiyasin duka da zagi bisa ga fadar ko tak tunda Allah bai yi maganan duka ba bai yi maganan zagi ba amma ya ce kada ka ce ka su ko me. to waɗannan kuwa da zagi da duka ai sun fi wancan mu ne to tun da sun fi muni su suka fi cancanta su shiga yani ma kanal maskutu aula bil hukumi min al mantuk abinda wanda aka yi shiru ba a faɗe shi bai ya zanto shi ya fi cancantar ya shiga ayar sama da mai wanda ayar ta faɗa aya ta faɗi tak amma da duka da zagi sun fi cancantar shiga ayar sama da mai shi ne ake kira alkiyasu fi ma'anar nas alkiyasu fi ma'anar waɗansu malaman kuma suka ce shine abin da ake kira wato almizan tunda Allah ya ce ya ba mu littafi ya ba mu mizan Allahu an zalli kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la alla sa'ata an gane ko لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز الكتاب kowa sani shine littafin to almizan din kuma shine me wadansu su shi da adalci dan su wadansu suka ce a'a abinda ake nufi da alkitab abinda nassi ya zo ya haramta abinda ake kira almizan abinda nassi bai faɗe shi ba amma yana daidai da wadaida da wanda nassi ya faɗa ko ma ya fi cancantar shiga nassin sama da wanda nassi ya faɗa ina fatan kun fahimta kamar me sai suka kwatanta wannan da muka faɗa kuma suka ce Allah ya ce innal ya ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ana an ce duk wanda ya ci dukiyar maraya ta fuskar zalunci ya cuta a cikin sa to sai kasance wani ya zo ya dauki dukiyar maraya bai ci ba amma ya konata ta yana cikin waɗanda suke ya kununa amwalal yatama bai ci ba kona waye ya je ya ga gonar marayu ya kona ya ga gidansu ya kona ya ga kamfaninsu ya kona bai ci ba ya shiga cikin ayar ya shiga cikin ayar don me wanda ya ci da ya ci ya samu amfani kila ma ya ci don ya kare kansa daga jin yunwa ya dai ci ya samu amfani shi kansa ya yi zunubi to ballantana wanda shi ba ma amfani ba lalata ko na shi ya lalata yana da zunubi ko ba da shi in ya to ballantana ko na wani aula bil min al ko kuma yusabu al ina fata kun fahimta al itlaf ya kona kaga itlaf ahaduhuma aw kilahuma fala uff kar ka kar ka musu sawa wa kullahu ma qawlan karima ka faɗa musu zance wanda yake daddada zance wanda yake daddada da aka hana faɗa musu mummuna sai aka ce ka faɗa musu zance wanda yake daddada